Ayar doka mai lamba 169 ta kundin shari'a ta yi hani kwata-kwata ga yin barazana ga wasu babin mutane a yayin da suke gudanar da aikinsu ko kuma amma wanda ya yi barazanar hukuncin tara ko na kaso. Juju Goje Maryama Gazibo ta kara mun haske a kai. Akwai jerin waɗansu jami'an gwamnati a yayin aikinsu idan kuka zage su ko kuma kuka tilasta musu akan hukuncin su abin yana iya kai mutum ɗaurin gidan kaso. Yana iya kasancewa juju, ɗan sanda, gendarma ko kuma cewa ne a yayin bincike ko wani jami'in shari'a a cikin kotu idan mutum ya tafi neman takardar zaman ƙasa. Kafin ya neman muka takardar sai kai masa barazana abin yana iya kai a ɗaure mutum tare da cin tararsa jika goma zuwa jika ɗari. Ba a maganar yi wa mutum barazana sai a bisa aikinsa. Misali idan ka haɗu da wani alkali a kasuwa idan ka zage shi ya zage ka to anan ba maganar kai masa barazana ko ka tarar da wani jami'in shari'a jama'a ko ɗan sanda ko kuma wani jandarma a mashaya ko a gurin cin abinci ko da wani saɓani ya shiga tsakaninku bai iya tuhumar ka da kai masa barazana inda matsalar take shine wani alkali da yake gudanar da shari'a sai kuka zage shi yana iya tuhumar ka kai tsaye ya rufe ka gidan kaso tsawon shekaru bakwai kaja. To wani irin hukunci za a yi wa wanda ya yi wa ma'aikaci barazana a kan aikinsa? Hukuncin ɗaurin gidan kaso yana iya kasancewa daga watanni uku zuwa shekaru biyu a yayin da kuka yi wa mutumin barazana bisa aikinsa ko ta dalilin aikinsa. Sannan inda matsalar take shine a yayin da alkali ya ɗauki wani mataki sai mutumin ya yi tsokaci a kai to hukuncin ɗauri yakan iya hau kansa saboda kawai ya yi tsokaci a kan matakin. Akwai waɗansu jerin jama'a da su kaɗai ne suke iya sharhi a kan hukuncin kotu. Amma idan mutum ko ɗan jarida ya yi tsokaci a kan wani abu da aka zartar a hukuncin kotu, to akan iya tuhumar mutumin da gidan jaridarsa. Doka a bayyane take, su kuma alkalai ko ɗan sanda ko jandarma da yake laɓewa da rigar aikinsa yana cin zarafin wani ana iya ladabtar da shi har ma ya kai da hukuncin gidan kaso. Kenan ya kamata jama'a su gane je jerin irin waɗannan mutanen ya dace a darajanta waɗannan mutanen wannan haka yake